وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو قوة رمضان هجرة دبو إعادة تريه هدو دا أربعين دبيو wanda ya zo sha shida ga watan hudu dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu tashi a cikin suratul baqara aya ta ɗari bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم بعثا لتكونوا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ويكون الرسول عليكم شديدا وما ممن ينقلب على قد نرى وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع كبلتهم وما بما جاءك من العلم إنك إنك إذا لمن الظالمين الله سبحانه وتعالى a cikin waɗannan ayoyi da aka karanto mana yana ci gaba da bayyana mana halin yahudu da halin nasara da kuma halin munafukai waɗanda kullum ba su da wani buri sai yin fito na fito da wannan saƙo da Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shi don mutane su samu tsira a gaban Allah ranar alkiyama Allah ta'ala ya ce sai ya sufaha'u da sannu wawaye ba shi ce wawa jam'in wawaye ko shashashu ko sakarai su su su sakarai wawa shashasha shi ake kira safihi wanda yake da ba'afin fil akwai dan tabuwa da motsuwa da bugun iska da bugun aljan a cikin kwakwalwarsa tunaninsa baya tsayawa kan daidai to wannan shi ake kira safihi wanda bai san ciwon kansa ba Allah ta'ala ya siffanta su da wawantaka da takarantaka yace minan nasi daga cikin mutane ma wallahum wa menene ya juyar da su an qiblatihim allati kanu alaiha bisa alqiblat da da suka kasance a kanta an samu canji guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallama bayan fara yi masa wahayi ya kwashe shekaru goma sha uku a maka ita kuma sallah an fara ta ne daga maka a lokacin ana maka idan ana yin sallah ana kallon ka'aba bayan an yi hijira an dawo madina sai in za a yi sallah sai ake kallon baitul maqdis ake kallon masjidul aqsa saboda haka wannan sai daidai da yahudu su ma idan za su yi sallah suna kallon baitul maqdis sai da aka kwashe tsawon shekara daya da wata shida ko shekara ɗaya da wata hudu wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai bayan hijira a haka sai Allah subhanahu wa ta'ala yau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wahayi cewa ya juya ya daina kallon baitul maqdis ya koma ya ci gaba da kallon Ka'aba kafin abin ya faru sai Allah yake gaya mana idan kuka yi wannan canjin kuka juya daga kallon al kuka dawo kuna kallon Ka'aba yahudawa wawaye za su ce wani ja suke ta wani yawo yau su kalli nan gobe su kalli can shi ko mas'alar ba ta kallon nan ko can ba ce ina Allah yake so a kalla da Allah ya ce mu juya sai mu juya Allah muke kallo ba inda za a kalla ba Me ba da umarnin muke kallo shine Allah ko ina yace mu kalla a shirye muke mu kalla su ko suna tambayar me yasa za a ce a yi kaza wanda dama mun faɗa ɗabi'ar yahudu ba a sa su abu su yi shi kai tsaye lokacin da annabi Musa yake su yanka bakara in Allah ya amurkum an tazbahu bakara kamata ya su yanka kawai amma sai suke tambaya mahiya ma launaha mahiya suke ta tambayoyi to mu ku a musulunci idan Allah ya ce ku kalli kudus sai mu kalla in yace ku dawo ku kalli ka'aba sai mu kalla in ma kai yace mu kalla sai mu kalla mu mai umarnin muke dubawa ba abin kallon ba shine Allah ta'ala ya ce wannan abin ya faru ne tun kafin su faɗa Allah ya saukar da aya yake gaya wa alaihi salatu wassalam cewa za su ce kaza saboda tabbatar da mu'jiza alqur'ani sai gashi sun ce din kuma sai qulu sufaha'u minan nasi wawaye minan nasi daga cikin mutane za su ce ma wallahum Ne ya juyar da su an ƙiblatihim bisa ga alƙiblarsu allati kanu alaiha wanda za suka kasance suna kallo to ta amsa za a bayar idan irin wannan magana ta fito daga bakin wawaye ya ce lillahi al-mashruq wal ce ace da mahudar rana da mafadarta duka na Allah ne wato gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa waɗannan jihohi guda shida Allah ne saboda haka duk inda Allah ya ce a kalla sai a kalla yau Allah biyayya mu biyayya muke dubawa kun sa abin da ya jawo wa shaidan halaka da Allah ya ce wa mala'iku su kalli annaba Adam su yi sujjada annaba Adam ne yake su yi sujjada ba annaba Adam ne yake ku kalle ni ku yi mun sujjada to sai ya zama an bauta wa annaba adam domin shi ya ba da umarnin kuma aka bi sai zama ba ruwan annaba adam a cikin maganar shi Allah ya mai da shi ne a matsayin alƙibla tsayin sujada kamar yadda ya mai da gabas ta zamo alƙibla ta kallon aikinsa ya mai da ka'aba ta zamo ita za a kalla a yi sujada amma fa ba ka'abar ake bautawa ba mai ɗakin ake bautawa shine Allah subhanahu wa ta'ala da haka mala'iku sun fahimci saƙon cewa saƙon na Allah ne in an yi sujjadar ba annabi adam aka wa ba Allah aka yi wa shi da ya ba da umarnin shi annabi adam alƙibla ce kawai ta yin sujjada za ka sai suka bi umarnin Allah shi kuwa shaidan maimakon ya kalli wanda ya sa sai ya kalli alƙiblar shi matsalasa alƙiblar ce don me za a ce a wa adam sujada bai kalli wa ya ce a yi ba Indiya ya yi sujadan nan adam ya bautawa ko Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya bautawa shi yasa da ya ki sai ya zama ba adam ya kafircewa ba Allah ya kafircewa a ba wasu kabara wa kana min alkafirina tunda ya ki biyayya da Allah sai kasance cikin kafirai Aka ba a son a dinga fito na fito ko jayayya ko musu da umarnin Allah mu bayi ne na Allah in Allah ya ce a yi sai mu yi in ya ce a bari sai mu bari in ya bamu mu ce mun gode in ba mu samu ba mu yi haƙuri mun yi laifi mu ɗaga hannu mu ce Allah mun tuba in ka tsaya a abu biyar ɗin nan ka tsaya yi ka tashi ka yi bari ka bari ungo ka ce na gode ba a baka ba ka ce na yi haƙuri ka yi laifi ka ce Allah na tuba ba zan sake ba shi nan sai ka zauna lafiya to a nan Allah subhanahu wa ta'ala kamar da kuka gani ya siffanta yahudu da safaha wato da sakarci da shirme wannan sifa in ku manta ba a baya munafikai sun siffanta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin wannan sifa inda suke cewa a nu'minu kama amana sufaha yanzu ma yi imani kamar yadda sakar karu wawaye suka yi imani sai Allah ya tare sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da munafikai suka ce musu wawaye Allah bai basu su mai da amsa da kansu ba sai ce ala innahum humus sufaha ya amfani da ala kalimatu tambih wa ibtitahi kalamin ya amfani da inda hukun taukidin wa nasrin inda tabbas lalle gahir innahum tu humus sufaha su su ne wawaye Allah ya kare su habban annabi sallallahu alaihi wasallam daga waccan mugunyan magana da munafukai suka jefe su da ita na cewa karkaru ne sannan Allah ta'ala lokacin da mutanen annabi Musa suka bauta wa ɗan baraki annabi Musa ya nemi Allah ikare kada musifar ta shafi kowa sai yake cewa atuhulikuna bima fa'ala sufaha'u da? yanzu Allah ka halaka mu bisa abin da wawaye daga cikin mu suka aikata wato wanda ji hada Allah da abokin tarayya ko ya tabargaza wajen saɓawa Allah to ana kiransa safihi wa annahu wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna ala allahi shatafa duk wanda zai faɗi magana da ta saɓawa Allah to akwai rauni a cikin tunaninsa da hankalinsa shi yasa kaga lokacin da irin annabawan Allah yawa suka ce inna lanaraka fi safahati kai muna ganin ka cikin sakarci sai ce ya kawo laisa bi safahatun walakin ni rasulun min rabbil alamina ni fa ba wannan sifa ta safaha tare da ni sai dai ni manzo ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala hatta yara idan aka ban musu gado wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyama yaro da mahaukaci idan aka ban musu gadon kuɗi Allah ce kaɗa ba su kuɗin a lokacin da ba su san yadda za su sarrafa su ba ta ma hatta idza balagu nikaha fa in anastu minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum nan safaha kishiyar shirya ce ta hankali da wayewa da kuma sanin yadda mutum zai sarrafa abubuwa tafihi shine wanda zai siyo abu mai tsada mai arha da tsada ya siyar da mai tsada arha wato wanda ake dukan hancinsa an ce an da ke hancinsa haka ba ya iya magana da ya ce an da ke hancinsa to wannan shine safihi a cikin harkoki na duniya akwai safihi a cikin harka addini shi ta a cikin khasirar lazina qatalu auladahum sabhan بغير علم da zaka رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين wanda Allah zai ba shi arzikin ɗa wai saboda an ba shi su da yawa kuma an ba shi mata baya son haihuwar ya'ya mata ya sa wuka ya danne yaron iyanka ko ya je ya rami da ran ya sa shi a rami ya binne shi ya kashe shi Allah ya ce waɗannan wawaye ne in ba wawa ba ba wanda zai aikata wannan mummunan aikin shi sa ibnu qayyim da aka tambaye shi a cikin littafin sa na bada'iul fawaid akan wane ne wawa sai yake a safahu bayatul jahli abin da ake kira safahu wato takarci ko wawantaka ko sakarantaka shine bayatul jahli mutum ya zama ya kai ƙololuwa a cikin jahilci shi ko jahilcin ba na rashin karatu ba jahilcin ba ka san me zai cuce ka ba ka san me zai amfane ka ba yace huwa murakkabun min adamul ilmi bima yuslihu ma'ashahu wa ma'adahu wannan abun wato abu biyu ne a haɗe waɗanda suke nuna duk mutumin da bai san me zai amfane shi a duniya ba ko me zai amfane shi a lahira ba wannan shi ake sukuntawa da wato sakarai wa iradatuhu bi khilafi sannan ya dinga nufin abin da yake akasin abin da zai zame masa alheri imamu shafi yana cewa yukhatibu nisafihu bi kulli qubhin yukhatibuni ni safihu bi kulli qubhin akrahu an akuna lahu mujiba wanda zai tantare ka da fada ko ya neme ka da rigima ko daru ko musu ko jayayya ko tashin hankali ko fitina ko baka shirya yin fitina ba baka shirya daru ko tashin hankalin ba to ka ji abin da imamu shafi ya siffanta wannan mai neman rigima da safihi ya ce yi khatibu nistafihu wawa yana magana da ni da kulle kumashin ya zage ni ya ci mutunci na ya min kage ya min karya fa akrabu an akuna lahu mujiba kuka ba na son da dinka amsa wa irin waɗannan yuridu safahatan wa azidu hilman ka'udin zada hul ihraqu tsiba yana ƙara tsokana ta yana ƙara nema na da rigima yana ƙara sakarci ni kuma ana ƙara haƙuri sai ce ai kamar itacen turare ne ana ƙara ƙona shi yana ƙara ƙamshi yana ƙara ƙonewa yana ƙara ƙamshi haka ni idan wawa ya neme ni da rigima na kan jure jure sai ta ƙara min daraja a wajen Allah Za na tafihu ala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu idza kallamtahu farajta anhu wa in kallaitahu kallan yamutu فقدت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت ita mene ma na da tashin hankali mene ma na da rigima mene ma na da fada mene ma na da musu mene ma na da tashin hankali sai na shiru na kyale shi wata rana an tambayi alhassan al-bukhari ko me yasa mutane ba su dame ka ba maganganun su dame ka ba saboda na farko da za a haife ni ni kadai aka haife ni in zan mutu ni kadai zan mutu in za a shigar da ni kabari ni kadai za a shigar da ni kabari in za a yi min hisabi ni kadai za a yi min hisabi in Allah ya kaddara zan shiga aljanna ni kadai zan shiga in ya kaddara shiga wuta ni kadai zan shiga to ina ruwa na da wani mutane ko ai ta kansa kawai sai za a babba abin da ya shafe ni ko ka yabe ni ko ka zage ni ya rage naka a rubuta maka a littafin shi sa Allah ta'ala ya siffanta su da wannan an ruwaito daga jigajigan malaman tafsiri sun yi makalman su fahawa a nan fassarori guda uku fassara ta farko suka ce ana nufin yahudawa kenan ka tashi fassara sai ka ce sayaqulu sufaha'u da sannu waye ana nufin yahudawa Su suwa suke da wannan fassara akwai malam bara'u min azib a cikin sahabbai akwai mujahid akwai sa'id bin jubair waɗannan manya-manyan jigajigan malamai sun fassara sufaha'u a nan da bai da yahudawa kenan ka saka yahuda a cikin sufaha'u sun samu jindin zama daidai waje sannan fassara ta biyu suka ce ana nufin ahalu makka mutanen makka waɗanda suka saba fito na fito da manzon Allah ba fa mutanen makka na yanzu ba na yanzu duk musulmi ne ana nufin lokacin da qur'ani yake sauka shawa da suka yi ja'in ja suka yi fito na fito da dangi da yan uwa da manzon Allah alaihi salatu wassalam da su ake nufi cewa ahalu makka wannan abu sahih ya ruwaito daga abdullahi an abbas fassara ta uku cewa sufaha'u nan yana nufin munafukai, domin a can baya ma Allah ce ala innahum humus sufaha muka koma wancan tafsiri ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun kenan munafikai su ma aka kiran su ko Allah ya kira su ko ya siffanta su da wawantaka da sakarantaka kamar yadda malam Suddi ya rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud abdullahi bin abbas allah ya kara musu yarda wato waɗannan manyan sahabbai guda biyu da abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan abbas jigajigai ne a wajen tafsiri jigajigai ne a wajen tafsiri kuma shi abdullahi dan abbas almajirin abdullahi dan mas'ud ne domin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah abdullahi dan abbas bai wuce shekara goma zuwa sha ɗaya ba shi ko abdullahi dan mas'ud tun farkon musulunci ake yi da shi saboda haka kun gashe kenan in tafsiri ya zo daga waɗannan biyu ya tabbata da sanadi ingantacce ko magana ta kare to sai wani malami na hudu ya ce to mu shigar da uku gaba ɗaya mana mu huta Tun ba wanda zai fita in ka ce sai ya ƙulu su sufaha'u da sannu sakar karu sai ka ce yahudawa da sannu sakar karu sai ka ce ƙuraisha wanda suka yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam sannu sakar karu sai ka ce munafikai sai ka shigar da hukun gaba daya duka sun samu wato gurin zama a cikin wannan aya sha Allah ce minan nas cikin mutane kun san mun faɗa a baya cewa Allah ya karkasa mutane kashi kashi kashi kamar haka akwai da yake wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi a cikin mutane akwai masu cewa mun yi imani da Allah da ranar lahira Allah ya ce ba mu mai ne wannan wata tawaga ce daga cikin kashe-kashe na mutane akwai kuma Allah ta'ala ce wa minan nasu man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wa minan nasi daga dai cikin mutane wa minan nasi Manya yaqulu amanna wa minan nasi manya yaqulu ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق daga cikin mutane akwai wanda in ya tashi addu'a sai ya tsaya a nan rabbana atina fi dunya rabbana atina fi dunya an ce lahira sai ce nan din ne to Allah ya ce ma min khalaq wanda da yake so a bashi duniya zalla a bashi duniya kai baya haɗawa da lahira Allah ya ce an je can ba shi garbu sai ce wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar akwai kuma da yin addu'a yace Allah ka bani kyakkyawa a duniya ka bani kyakkyawa a lahira ka tsare azabar wuta wannan addu'ar ita ce mafi girman addu'ar da aka tafa roƙon Allah ba wata addu'a a duniya babu wata addu'a a duniya sama da wannan addu'ar rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar idan kai wannan addu'ar to ka kare addu'a ba mai kake so nan da can to ka duk wata addu'a da zaka yi ba ta wuce dai nan da can ba dan shi sa kuka ga ake sa ta a cikin dawafi idan mutum yana dawafi zai iya yin kowace irin addu'a amma in ya zo wajen rukunin yamani kafin ya so alhajar al'aswad aswad to sai canza addu'ar ta koma rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabun nar Aisha tace babu wata addu'a da manzo Allah yake yi yake nanatawa yake maimaitawa yake yi da yawa irin wannan addu'a domin ka amsu ka ci nan ka ci can mu ci anan mu ci a can mu ji daɗi anan mu ji daɗi a can mu samu kyakkyawa anan mu samu kyakkyawa a can domin wani anan zai samu kadai ba shi da rabo a can wani a can kadai zai samu ba shi da rabo a nan wani ba can din ba nan din ni babu kuma mutane haka Allah ya kasa su hudu sai dai kawai a ina ka fado akwai wanda zai asara duniya da lafiya duniya wal akhirah akwai wanda ba duniya ba lahira akwai wanda zai samu duniya ba lahira akwai wanda zai samu lahira ba daɗi a duniya zai ta shan wahala zai ta shan wahala bai ma ji daɗin komai ba har ya koma ga Allah akwai kuma wanda zai samu duniya kuma ya samu lahira ka ci a nan ka ci a can kai basha basha a nan amma a kan kitabu da sunna Allah su hamu salafin sale ka je can kuma a buɗe maka kofa ce ku shiga salamun alaikum tabbatin fadakuluha khalidin barkan ku da zuwa kun ji daɗi ku shiga dindindin Allah ka sa muna ciki wanda ba ce ku shiga dindindin to wanda ma yana cikin mutane wani Allah ta'ala ce wa minan nasu man yu'jibu ka qawluhu fil hayati dunya cikin mutane akwai wanda ya iya baki ya iya surutu amma fa a duniya in harkar duniya ce ya iya kulle-kulle ya iya zagon kasa ya iya makarkashiya ya iya kutungwila akan harkar duniya amma ba ruwan sa sai to min annasu man yashtari nafsuhu man yashtari nafsuhu ibtigha'a mardatillah a cikin mutane kuma akwai wanda zai iya sai da kansa da lokacinsa don addinin Allah ya daukaka ilimi ake so zai bayar in kudi ake so zai bayar in bare ake so zai bayar shi ne ya samu yarda Allah a cikin mutane akwai irin wannan amma sai Allah ya ce wa inna kathiran minan nas la fasiqun amma fi yawan mutane masu fita da biyayya ne wa inna kasiran minan nasu an ayatina la ghafilun Allah ce wasu mutanen kuma masu shagala ne masu dafala ne masu rafkana ne gabar la'akari da ayoyi na shar'iyya da kauniya yace wa minan nasu man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir a cikin mutane dai kashe-kashen mutane akwai wanda yake a cikin lamarin Allah ba tare da wani ilimi ba ba tare da shirya ba ko na littafi mai haske sai ce wa minan nasu man ya'budu Allah ala harfin a cikin mutane ma akwai mai bautawa Allah gefe gefe sai na sabahu khairun isma annabi idan ya ji dadin addinin ya masa daidai da yadda yake so sai ya nutsu shi wani ne wa yana sabu fitatu in alaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah in ko fitina ta same shi akan masa jarabawa sai ya ja da baya ce kai wannan addinin ba kyau tun da na shigo nake asara ɗana ya mutu dukiyata ta kare ya ja da baya wato bai ci jaraba da aka yi masa ba kenan wa minan nasu man yaqulu amanna billahi fa idza uziya billahi ja'ala fitnatan nasi ka azabillah akwai wanda zai ce yayi imani da Allah amma aka jarabce shi a kabarkin Allah sai sanya fitilan mutane din nan kamar azaba Allah idan ka jin tsoron mutane sai bai ke jin tsoron Allah ko ya yin abin da Allah yake so wa mina nasu man la lahawal hadith akwai wanda shi kuma zai je ya mayar da kiɗa da rawa da abin da su zama su ne addininsa kaɗe kaɗe da raye-raye da wake-wake su ne suka yi tasiri su ne addininsa su ne jin daɗinsa su ne kudin jikinsa su ne annashuwarsa su ne walwalarsa in ka ga yana walwala kiɗa ake ko rawa ko waka amma ana wa'azi ko ana karatun qur'ani ko ana fadakarwa ko ana nusantarwa ko ana jan hankali ko ana ilmantar da mutane baya jin daɗi Allah Allah yake a tashi amma in kiɗa ake da rawa da waƙe-waƙe ko awa nawa za a yi har sai kansa yana rawa wato inda zaka gane masu rawa kusan su ma su haƙu ne ka toshe kunnan ka ka kalle su ya zama kai ma baka jin kiɗan kun ka kalli yadda suke zaka gane akwai matsala to shine Allah subhanahu wata'ala yace wa minan nasi cikin mutane sai qulu sufaha'u sannan duk wanda ya zama yana da ɗabi'a irin ta Yahudawa shi ma safihi ne duk wanda yake da ɗabi'a irin ta munafikai shi ma safihi ne duk wanda yake da ɗabi'a irin ta maguzawan maka da suka fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka biyo su da munanawa har zuwa ranar alkiyama to shi ma yana cikin wannan wato sakarci ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha wai me ya juyar da su daga alƙiblar da suke kai shine aka fassara wannan alqibla cewa an yi maganganu guda shida akan kwana nawa ko wata nawa ko sati nawa ko mako nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a lokacin da yayi hijira daga makka ya koma madina alaihi salatu wassalamu magana ta farko shine arwaito daga bara'u bin azib yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wata goma sha shida bayan hijira yana kallon baitul maqdis magana ta biyu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wata goma sha bakwai daga abdullahi dan abbas ne bambancin magana ta farko da ta biyu wata ɗaya magana ta farko ta ce wata nawa goma sha shida magana ta biyu ta ce wata nawa goma sha bakwai to watakila bambancin shine daga ina kowa ya fara kirgawa wani yana fara kirgarsa ne daga ƙarshen wata wani kuma yana farawa daga farkon wata idan aka yi wata goma sha shida aka shiga na sha bakwai da kwana ɗaya to wani a gurinsa sha shida ne sai wannan ya kare sannan zai ce kuma an shiga wata an yi wata sha bakwai sai ce an yi sha shida sannan magana ta uku shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wata goma sha uku wannan ko maganar ta rage wata uku a maganar farko ta rage wata hudu a magana ta biyu daga ma'azu dan jabal sannan magana ta hudu daga Anas ɗan Malik cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wata 19 ne ita kuma wannan maganar ta ƙara wata uku akan magana ta farko ta ƙara wata biyu akan magana ta biyu ta ƙara kuma wata shida akan magana ta uku sai magana ta biyar shine annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wato wata goma ne wata goma sha shi da shi wannan magana ta yi kama da wancan kenan su ta ta ashara shaharar na ta yi magana daidai da ta farko ta ashar ta ashar wannan ita ma maganar kamar ta zama da ɗaya da ta farkon da ta wannan duk kusan ɗaya ce sai magana ta shida cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wata goma sha takwas ne duk dai maganganun babu nisa a tsakani ba wanda ya kasa shekara biyu ba wanda ya kasa da shekara ɗaya babu kuma wanda ya haura nawa shekara biyu ba a shiga shekara ta biyu ba a kasa shekara ɗaya ba duk bambance-bambancen a tsakanin shekara ɗaya ne ƙarin da ke kan shekara ɗaya nawa ne wanda yake shekara ɗaya da wata shida wanda yake shekara ɗaya da wata bakwai wanda yake shekara ɗaya da wata eh, shekara ɗaya da da wata nawa da wata uku wanda yake da wata wanda yake ma gabaki ɗaya ma wata tara ne wata magana gaba ɗaya ma wata tara ne to ya za a yi a haɗa waɗannan maganganu gabaki ɗaya guri guda shine aka rawaito a hadisi wanda imamul bukhari ya rawaito hadisin ka koma cikin sahihul bukhari zaka ta shine hadisi mai lamba ta dubu hudu da dari hudu da tamanin da shida a cikin sahihul bukhari kuma shi ne hadisi mai lamba ta dubu bakwai da ɗari biyu da hamsin da biyu da zai cikin sahihul bukhari kuma shi ne hadisi mai lamba ta ɗari biyar da ashirin da biyar a cikin sahihu muslim kuma shi ne hadisi mai lamba ta ɗari uku da arba'in a cikin sunan turmuzi sannan ya zo a cikin musnad da imamu ahmad ibnu maja ma ya ruwaito shi mai lamba ta ɗari da ɗaya ibnu hibban ya ruwaito shi mai lamba ta ɗari a cikin dubu ɗaya da ɗari bakwai da sha shida daga bara'u bin azib ya ce hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama salla ila baitul maqdis 16 shahran to annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi salla yana kallon baitul maqdis har tsawon wata goma sha shida shekara ɗaya da wata hudu ko shekara ɗaya da wata biyar wa kada yujibuhu sai zama annabi yana kayatar da shi yana burge shi yana sha'awa yana kauna yana marmari ayi ne an ya kuna qiblatuhu qiblal bai. yana so ba ce alqiblar ta juya tana kallon ɗakin Allah maimakon baitul maqdis wa annahu salla salatal asri to ga yadda abin ya faru nan annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi sallar la'asar wa sallama ahu wasu daga cikin sahabbai sun zo sun ba annabi sallar la'asar wa kharaja rajulun mimman kana sallama sai wani daga cikin waɗanda suka yi sallar la'asar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya fita daga masallaci famarra ala ahlil masjidi wa hum raki'una sai ya wuce wasu a cikin masallaci sun yi ruku'u suna yin sallah qala ashhadu billahi laqad sallaitu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallama qibla makkah yazo sunan sun gama sallah a can aka juya aka ce a kalli daga sallar la'asar ne ke aka fara yin sallar wato kallon ka'aba to shi sahabin ya zo an yi sallar la'asar da shi masallacin da bai samu sanarwa ba sai je ya wuce su ku duba saukarwa irin ta sahabbai da bin Allah da manzansa an yi rukuwa cikin masallaci ana kallon baitul hadisi sai wani zo zai wuce sai ce an yi sallar la'asar da ni ni ne shaida ya tsaya a bakin masallacin ya bada wannan sanarwa an juya alƙibla ta koma kaba kawai sai liman ya yi sai kawai mamu suka yi aka juya kawai ba tsaya jayayya da musu cewa to kai yaushe aka yi ina ka gani waye shaida ka ko sai mun bincika ba sun yadda sahabbai duk Ya ce yace ashhadu na shaida jama'a su suna sallah shi yana bayani an yi sallah da ni an juya ana kallon ka'aba sai liman ya juya to wannan masallacin da wannan kissa ta faru shi ake kira masjidul qiblatayn me ma'anar qiblatayn an yi sallah ana kallon baitul maqdisi a cikin sallar da kuma aka juya aka kalli in ba ka ba ai duk masallacin da aka gina shi kafin a juya din nan duk sunansa masjid qibla yi amma wannan da yasa ake kiransa masjid qibla yi saboda an yi rabin sallah ana kallon baitul maqdisi rabin kuma aka yi ana kallon ka'aba anan ne malamai suka ce kai ne ka je gari kana bako ko baka ga wani musulmi ba ba kuma irin application da yanzu da ake gano alkebula da shi sai kawai ka ce kai a zato nan da ka'aba ko sai ka tada ikama ka tada sallah kuma tsakar sallah sai ga yan gari sun zo su suka ce a kara maka ba ai ba nan ne ba bayan ka zaka juya sai ka yi sallama ba za ka yi sallama ba ko sai ka juya kawai sai kawai ka kalli ta to sai kuka zo ku hudu ne za ku yi sallah sai wani yace nan ne gabas to ne ce a'a nan ne al-ibla wani ya ce a'a nan ne al-ibla ku hudu sai kuka samu sabani to ya za a yi kowa sai ya kalli inda yake so zaka za a yi sallah amma mamu ɗaya na kallon nan mamu ɗaya na kallon nan mamu ɗaya na kallon nan limamin yana kallon nan saboda ba a samu ittifaki ba kowa ya gina akan kan kuma kowa ya ke wa kowa to sai yi sallah a haka wannan sallah kun ga duwawu za a hada guda hudu haka za a yi sallar sai to haka malamai suka ce za a yi sahabai ma sun taɓa yin haka kuma zuwa sun sifata salatin nabi to da za a yi sai aka ce man ta ta hayyara wanda ya rude ya rasa nan ne ko nan kawai zaɓen da ya masa ya sallah wanda kuma yana cikin yin sallah sai aka zo aka ce masa ba nan ne ba ba sai ya yanke ba wanda kuma sai da ya idar da sallar lokaci bai fita ba sai aka ce masa ai nan da kake la kai sallah ba nan ne gabas ba nan ne alƙibla ba ya kamata yi lokaci bai fita ba sai ya juya isa ki sallar kun ga komai na musulunci mai sauƙi ne in ka ji wahala to wani ya shigo da ita amma shi asalin addinin ba mai tashin hankali ba ne yace ashadu billah laqad sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam qibla Makka, na shaida mun yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallama muna kallon makka fadaru Allahu qabla sai suka juya yadda suke din nan sai suka juya kawai suka kalli ɗaki wa kana alladhi mata ala alqiblati wanda ya mutu a tsohuwa alqibla sai aka fara cewa to kai wanda bai samu sabuwar alqibla ba ne hukuncin su a musulunci sai aka fara tattauna wannan mas'alar qabla an tuhawwala ala albayt kafin a juya ta a cikin Allah to sai kuma an riga lokacin an yi yaƙin badar to sai aka fara tunanin to ya za a ce ne makomarsu shine Allah ta'ala ya saukar da wannan bayan ya ce qul lillahi al-mashriq wal maghrib kace gabas duka da yamma duka an ta'al saboda Allah ta'ala a cikin alqur'ani ya kawo mana gabas da yamma da tikal mufrad ya kawo mana gabas da yamma da tidar tasniya ya kawo mana gabas da yamma da tidar jami'i cikin alkur'ani ko kullillahi al-mashriqu wal maghribu akwai da ke cewa rabbul mashariqaini wa rabbul maghribaini akwai da ke rabbul mashariqi wal magharibi maghrib aya daya magharibani guda biyu ha magharib jam'i mashriqu guda daya mashriqaini guda biyu mashari jam'i mufrad da musanna da jam'i to sai Allah ta'ala a nan cikin hikimar Allah sai ce Allah shine mahallicin gabas daya da yamma daya yace shine mahallicin gabas biyu da yamma biyu yace shine mahallicin gabas da yawa da yamma da yawa wannan sai a shiga kuma ilimi a yi bincike me ake nufi da gabas ɗaya? yamma ɗaya, gabas biyu yamma biyu gabas da yawa yamma da yawa wannan masu ilimin bincike na yadda ake saita alƙibla da yadda ake saita jihohi da kwanonin jihohin ma don muna cewa akwai gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa to tsakanin su ɗinfa mai sunansa shi angle ko ai ana cewa gabas maso yamma kudu maso arewa yamma maso kaza yamma maso kaza ashe akwai angle a tsakanin su wannan angle din da ke tsakanin nan da can kusurwa <laughs> kusurwa da ke tsakanin gabas da yamma wajen take tsakanin kudu da arewa kudu da arewa ya sun yi hannun riga ko gabas da yamma ma sun yi hannun riga to a ina alaƙa take kusurwansu kenan yamma tana da kusurwa da kudu ko tana da kuma kusurwa da da arewa ita kuma gabas tana da kusurwa da kudu da arewa ita ma yamma tana da kusurwa da kudu da arewa ita kuma kudu tana da kusurwa da ina da gabas da yamma yamma ma tana da kusurwa da arewa tana da kusurwa da da gabas da yamma to wannan kan kusurwar shi ma akwai nasa ilimin ku duba hikima ta Allah saboda ilimi ake zubawa a cikin alqur'ani la'allakum ta'qilun li'ul albab li'ul nuha sai Allah ta'ala ce ya hadi man yasha'u Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama ka shirya da mu dama ai mun roki Allah a farkon suratul Fatiha ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye mu tafarki madaidaici muna maimaita wannan kullun sau goma sha bakwai a kallolin farilla a zahar la'asar magariba isha ba. kowace raka'a ana karanta mata fatiha a kowace fatiha muna roƙon shirya Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici siratal lazina amsa alaihim tafarkin wanda kai musu ni'ima zairin maghdubi alaihim ba waɗanda aka yi fushi da su ba wala dhallin ba kuma batattu ba shi da Allah ta'ala ke hadi man sha'u Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici Allah ka shiryar da mu tafarkin ta madaidaici ta Allah ta'ala ce wa kadhalika ja'alnakum haka nan muka sanya ku ummatan wasata kuka zamo al'umma ce ku masu adalci al'umma ce ku masu tsaki domin udul ana fassara shi da waf tsaki ana fassara shi kuma da masu adalci ana fassara shi da kuma 'yan tsakatsaki waɗanda ba sa wuce gona da iri ba kuma sa kasa gona da iri domin musulunci ya hana ifrat ya hana tafri ya hana gulu ya hana takfir ya hana jafa ya hana gulu ya hana mu ka wuce gona da iri ya hana a kasa gona da iri ina abin da ake so a daidaita gona da iri wato ka tsaya akan dasti kada ka zumbuda da gudu kuma ka tafi a hankali in ka tafi a hankali ba za ka kai ba in ka zumbuta da gudu kuma akwai hatsari kamar malajin mota ne wanda yake son ya tafi a hankali a hankali ya tsaya irin ishirin tamanin kasa kasa wanda yake sai tafi tsakatsaki tsakanin ɗari zuwa ɗari da ashirin an yi dan ganganci ganganci a kai ɗari da arba'in in an kusa ganganci gangancin ƙarshe a tafi ɗari da sittin in an kura a kai ɗari da tamanin in an wuce nan kuma to sai addu'a da istighfari to kaga ashe kenan akwai tafiya a hankali akwai tafiya tsakatsaki akwai kuma tafiya ta rashin hankali wanda komai ya faru sai a ce bala'in gudu suke to shine Allah ta'ala ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan haka nan muka sanya ku al'umma wacce take tsakatsaki ki takunu shuhada'a 'alan nas domin ku kasance masu ba da shaida akan mutane wa yakuna rasulu alaikum shahidan domin manzo ya kasance alaihi salatu wassalam mai ba da shaida ku kuma a kanku ku kun shaida a kan mutane shi kuma manzo ya ba da shaida a kanku wa ma ja'alna qiblata allati kunta alaiha Allah ce mu sanya wannan alƙibla wacce ka kasance a kanta ba tun farko illa na alama sai don mu sani sanin bayyanarwa man yattabi'ur rasula wa zai bi manzo alaihi salatu wassalam mimman yankalibu ala aqibaihi waye kuma zai juya akan digadigansa ya rijja Allah ya ce jarabawa ce ne kuma wasu sun ci wasu sun faɗi ni ce a kallina nace kuma yanzu a dawo a kallina domin tattawa zai bi ka waye ba zai bi ka ba ashe ga baki ɗaya rayuwar duniya jarabawa ce ta jaraba ce wannan sallar da muke azumin nan Allah ya jarabce ka kakaci kakasha kakaje ma iyalanka jarabawa ce ka tashi kai sallah jarabawa ce ka fidda zakka jarabawa ce ka kwantar da ilimi duk rayuwa gabaki ɗaya ba a yi ta dan aji daɗi a duniya ba duniya ba gidan jin daɗi ce gaba ta ba gida ne na jarabawa. Allah ka samu ci jarrabawa da ke ciki Allah ya ce na yi haka ne domin in bayyanar da wa zai bi manzo alaihi salatu wa salam wa kuma zai juya da baya ya ce shi wannan addinin ya za a dinga wasa da hankalinmu yau a ce mu kalli nan gobe a ce mu kalli can ji ba a ce mu kalli can ni ma gaji kawai na ba addinin ai ko ina ka je a duniya sai an ce ka kalli wani guri ko ina sai ka kuma duk da kaje sai ka bi doka ko ba za ka yi akwai layin sunan akwai lafari kuma sai ya daga ma red card yellow card sai ya kore ka ma ko ya haka buga match din in ma bal din kace so zaka ita ma tana da doka abin inda za ka yi a duniya a baka in ko ka shiga turai aka dinga lafta maka haraji sai ka kara ka dawo afirka aka dinga lafta ma haraji in kai jariya da yawa a wani gurin ba sai a yi maka haraji in kai sake ba daidai ba a maka haraji tafiya a ƙasa ma wani gurin sai ka biya wani yace ya je wata ƙasa ya fito yana joji za ka ce ina su, ita dan wannan gudu to a iska za ka fito gwamnati ta gyara ma gefen titi ka taka ka wuce a iska sai ka biya to da aka ba za a baka je a duniyar ma ka cike ba ƙara ma ka ba Allah ka bi dokokinsa ka yi haƙuri ka mutu ka shiga aljanna da rahamar Allah shi za Allah ta'ala ce wa in kana laka bihatan in inna mukhaffafa ce min as a wasu maha mahzur wa innaha ita wannan doka ko wannan umarni da Allah ya bayar a yi lakabiratun Allah ya ce lalle lakabiratan tana da girma tana da nauyi tana da tsanani tana da mushakka illa alal na hadallah sai akan waɗanda Allah ya shiryar su shiryayyu ba sa musu ba sa jayayya ba sa ja'ija Kalu sami'na wa ata'ana mu yan sami'na wa ata'ana ne ba yan sami'na wa ataina ba sai na akwai yan sami'na wa atina akwai yan sami'na wa ata'ana inna ma kana qawlan mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi yaqulu an yaqulu sami'na wa ata'ana وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الله ياتي أبي مؤمن زعاء الله ياتي أبي لحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم saboda haka Allah ya ce abin yana da tsanani a dinga jujjuya ka nan da nan da nasi amma fa in kana da imani baka da matsala kana cikin shiryayyu baka da matsala wa ma kana Allah lalle Allah bai kasance mai tozarta imaninku ba ya ke nufi da imaninku a nan sallar da kuka yi a baya kuna kallon wancan guri shi ma da umarnin Allah ne za ka Allah ba zai tozarta sallar ku ba an fassara imani a nan da sallar. inna Allah tabbas Allah ta'ala la ra'ufur rahim mai rahama ne mai jin kai ne bin nasi da mutane haka kowa ya zo shi cikin rahamar Allah asalin rahamar Allah ta shafi kowa wa rahmati wasi'at kulla shay rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma sunan za mu tsaya sunayen Allah guda biyun nan ra'uf rahim suna nufin rahama amma wanne yafi yalwa a ciki an ce ra'ufin yafi fi yalwa akan rahim wasu kashin rahim yafi yalwa akan ra'uf wasu ka ce duk ma'anar ɗaya. wasu ka ce an haɗa su akwai mugayara kama arrahman ne da arrahim haka arrafu rahim su ma suna nufin rahama to Allah mun yi tawassali da waɗannan sunaye guda biyu arrafu rahim Allah duk rahamar da kake bawa Allah ka sa muna da rabo Allah da rahamarka arrafu da rahamarka arrahim Allah ka sa muna da rabo Allah ka yaye mana dukkan damuwa da dukkan bakin ciki da dukkan bacin rai da talauci da wahala da tsanani da annoba da bala'i da tashin hankali da musifa Allah duka yayi mana tawakkali ilaika bismikar raufur rahim hadaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk malam bayan mun shiga sallar asuba sai na yi jatsa har wani ruwa mai ɗanɗano dama mai ɗanɗanon ka sha'ai sai wani ruwa mai ɗanɗano ya dawo bakina amma fa ban haɗiye ba yaya matsayin azumi na kun gane tambayar sa ya ya ina wata watakila ya sha mirinda da coca cola da tinsi ya yi haɗe haɗe haɗe iri iri a wani zaki ya turnuku a cikinsa shine ya yi sa. ita amma da zaƙin ya zo baki ya ji shi a harshe ya ji shi a baki amma fa bai haɗiye ba azuminsa ya kare azuminka bai kare ba tun da baka haɗiye ba sai ka tofar ka kurkura bakinka azumin ka na nan garau akara makalla mai tambaya ta biyu ce ta cewa mijinta da ya zo zai sake ta sai ce ya sake ta ya sake ta ya sake ta har sa uku amma bai furta ya sake ta shika uku ba mai hukuncin wannan ya sake ta ya sake ta ya sake ta guda nawa kenan a'a karawatan ai taukidi ne ya sake ta ya nanata ya sake ta nanatawa ne ba mai mai tawa ba yawa akwai manci tsakanin nanatawa da kuma maimaitawa da haka anan malamai sun ce nanatawa ne ya sake ta ya sake ta ya sake ta taukidi ne da muka ce wallahi wallahi wallahi ko kazo kazo fazo ba kana nufin ya zo sau uku ba a'a ya zo ya fazo fa ya fazo duk taukidi ake kiran wannan na'am shi taukidi ana kawo shi ne domin a karfafa magana farko cewa fa ba faɗa wasa ake ba sai da an yi zaka baiwa Allah sakin nan guda ɗaya ne tunda kalma uku ba ta shigo ba kalma adabi ba ta shigo ba ko zai faɗa sau dubu Sun je bai sa kalma adadi ba kwaya ɗaya ce ta nanatawa da farkon nan ne da ya ce na sake ki sannan na sake ki na kuma na sake na kuma na sake ki yana ta adadi da na kuma ko sannan ko na ƙara yace na sake ki na ƙara na sake ki na ƙara na sake ki na kuma na sake ki na maimaita na to wannan kaga daban-daban ne amma ya sake ta ya sake ta ya sake ta ya sake ta ya sake ta ko da cikin carbi yayi to dai kwaya ɗaya ne malam azumin bare lokacin zaman corona Allah kada ya maimaita mana zaman corona ya je wa matarsa da rana ba a kara makalla ana zaman corona kuma ka ce kasan mata su a gurinsu su ƙara a kuma yin koronan nan domin wallahi corona nan ta koro mazan su gida da yawa an taɓa yin wani tashin hankali aka sa dokar shida zuwa shida mata suka ce ina ma dokar nan za ta ci gaba da aiki wata uku domin akwai mijin da baya shiga gida sai karfe daya suna nan suna hira sai aka sa doka shida zuwa shida kowa ya tafi gida matan suka ce a lokacin suka kara gane kalolin mazansu da kamanninsu ƴaƴansu suka ga babansu sosai suka gane babansu ne to a zaman korona nan ma mata su ayin dai abinci matsala ce kawai ana korona ko abinci amma inda abinci kuma ana korona kana zaune a gida suna ganin ka Ya'yanka sun ganka matanka sun ganka kuma kai ma ka ji matsalolin gida domin wasu matsalolin mutum baya sanin su tunda ba zama yake sosai a gida ba amma da yawa mutane sun yi gyare-gyare sun yi canje-canje sun kuma yi ƙara fahimtar iyalansu sakamakon zaman korona. wasu kuma da yake abin ya haɗu da rashi ta rigima sai a ta waya a kara Allah mijina ana corona ya sakin ka uzu billahi kai ba a sakin ba ana corona da wace za a ji to wannan me ya kamata yayi tunda ya saki ya sadu da matarsa menene hukuncin da yake kansu hukunci shine yayi azumi ya ciyar da yayi azumi guda 60 idan ta baiwa in ba zai iya ba ko ba baiwa yayi azumi guda 60 in ba zai iya ba ya ciyar da miskini guda 60 a bakacin kafara azumin da ya karya ta hanyar jema iyalansa sannan kuma ya rama kwaya daya kuma akwai wani sahabi da haka ta faru a kansa shi ma ya afka wa matarsa da azumi ya zo ya ce ya rasulallah na halaka ya me ya halaka ka ya ce na afka wa matata da rana ana azumi ya ce za ka iya yanta baiwa ya ce ba ni da hali za ka iya yin azumi guda sittin ya ce wanda ya karya guda ɗaya ya zai iya guda sittin ya ce to za ka iya ciyar da muskini sittin ya ce ba shi da halin da zai iya yi wa muskinai sittin abinci su ci ko ba su ɗanye ko ba su dafaffe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to zauna ya zauna aka samu wani ya kawo zakka ta dabino kusan kwano goma sha shida ko sha bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ɗauki ka je ka ce ciyar da miskini sittin da wannan dabino ya ya rasulullahi wa za a ba aka ce talaka yake to ani ba wanda shi ne talauci magana ta gaskiya in za a zagaye madina ne tun daga bangonta na harra ta nan ta harra ta nan wato tun daga bangon gaba zuwa yamma ba gidan da ya kai gidana talauci amma kuma ya dai wannan abu annabi ya dariya yake to dauki gaje ka ci alayhi salatu wassalam ita dauki gaje ka ci kaga me ya more ko yawa wannan ce malam tambaya ta yana cewa Allah ya jarabce shi da nauyin fahimtar karatu da boko da hadda in yi baya zama shi ne yake son ka ba shi shawara ba fa kowa Allah yake sai yi karatu ba abin da aka ce wani kwakwalwarsa ko fatiha ba ta ɗauka kuma an yi irin wannan a zamanin sahabbai fatiha ta ƙi shiga zo ce ya rasu lalata maimaita na nana ta amma na kasa haddace fatiha kuma sahabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to bari in ga maka abin da zaka dinga in zaka shiga sallah ka yi kabbara Allahu akbar sai ka ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah sai kai ruku'u kawai ka gama da Fatiha da suran gaba daya haka yake sallah to ana samun wani Allah ya jarabce shi da kasa haddace abu amma a mazhabar mu ta malikiya sun ce dole ce fatiha ta zo ko da za ka rubuta ta a jikin takarda kamar ne a garu kana kallanta kana karantawa to sai ka ka dinka kallanta kana karantawa ba za ka yi wani abu a bakacin fatiha ba kama wancan hadisi hujja ne tun daga wani sahabi ya kasa haddace fatiha kuma annabi sallallahu alaihi ya koya masa abin da ne tsaya a bakacin fatiha shine tasbihi da tahmidi da tabara da da haukala kuma yayi sallarsa kuma ta yi daidai sannan wani kuma nauyin haddar mutane kashi hudu ne a wajen hadda akwai mai wahalar haddacewa ko mai wahalar mantawa kafin ya haddace sai ya maimaita sau dubu sannan abin zai zauna wani malami da haka ya sauke ƙwar'ani kowace aya sai da ya maimaita ta sau dubu kuma kullum aya da yake ɗauka sai je maimaita ta sau dubu shekara goma sha takwas da 'yan kwanaki ya ya haddace alkur'ani da ta hanyar maimaita aya ɗaya sau dubu kullum don kai ma kana ciki yanzu ka ɗau wata aya ka je ka maimaita ta sau dubu kai bayan sati guda ka ka dawo mana cewa wannan aya da ka maimaita sau dubu wata in ka maimaita aya sau dubu kan ta gaba sai ka maimaita ta sau dubu sai ka haɗa su biyu ka yi su sau ɗari sai ka ɗauki ta uku ka maimaita ta sau dubu sai ka haɗe su uku ka yi sau ɗari sai ka ta hudu ka maimaita ta so dubu sai ka haɗe hudun ka yi so ɗari sai ka ɗauki ta biyar ka maimaita ta so dubu sai ka haɗe su ka yi su so ɗari sai ka ɗauki ta shida ka maimaita ta so dubu sai ka haɗe su ka yi kuma so ɗari sai ka ɗauki ta bakwai ka maimaita so dubu sai ka haɗe su ka yi so ɗari to rana ita sai ka rubuto mana da yake faruwa Miji kuma kai amfani da lokacin sahur ko bayan magariba ko kafin sallah asuba ko bayan sallah asuba wannan lokacin yana da albarka mafi yawa abubuwan da aka haddace a tsakan dare ba sa zubewa wani malamin yake cewa in za ka yi hadda ka zaɓi karfe uku da dare amma ka kwanta da wuri don kaka tashi kana gyangyaɗi da an yi isha kawai ka je ka kwanta in aka yi isha ka kwanta takwas tara goma sha ɗin sha biyu ƙarfe ɗaya karfe biyu karfe uku kai awa bakwai kana bacci ka girgije sannan kika ci abincin da yawa da mai maiko don ka tashi zaka dinga hamma kuma kana neman ruwa kana afkawa daga nan sai bacci to sai ka tashi karfe uku ka sa abin a gaba ka biya shi so ɗari abin da kake son ka ce ka biya so ɗari na gaban ka biya yi so ɗari sai ka haɗa su ka yi so ashirin sai ka ɗin gaba so ɗari sai ka haɗa ka yi so ashirin haka kana yi kuma lokacin da kake biya abin so ɗari idan kana yana kallon sa har sai ka yi so hamsin idan ka yana kallo sai ka juya shi kaga za ka iya yinsa so hamsin ba ka kallonsa yadda kai hamsin kana kallo za ka iya yin hamsin ba ka kallo to haka ake gwadawa ita kwakwalwa saba mata ake da abu sai ta fara ɗauka sai an buɗe ta da ƙarfi wani kuma Allah ya masa baiwa so ɗaya zai karanta abu kuma a da shi ko ba zai manta ba shi ake kira sari'ul hib bati'ul nisyan akwai kuma baqi'ul hib tari'un nisiyan. kafin ya haddace da wahala kuma nan da na yake manta wannan ya fi kwashin wahala a kan akwai kuma baqi'ul hib baqi'un nisyan baqi'ul hib baqi'un nisyan da kar zai haddace ko ba zai manta ba akwai kuma sari'ul hib tari'un eh, nisiyan. saurin hadda saurin mantuwa akwai saurin hadda nisan mantuwa akwai wahalar hadda wahalar mantuwa to a cikin hudun wanne ya fi jin daɗin karatu Shi ne sari'ul hib bati'un nisyan wannan fi kowa morewa a karatu nan da zai haddace kuma zai daɗe bai manta ba wani ko zai maimaita ya maimaita amma da ya tashi kuma ya zuri shi ake kira bati'ul shib sari'un nisiya kowa da irin kwakwalwar da Allah yake bashi ko ba ciki ɗaya sai ga ciki ɗaya amma kuma kowa da baiwarsa to ba dole sai ka yi karatun da za ka yi hadda ba wani ba shi da rabuwa nan rabansa yana kasuwa da zai jira ya tafi kasuwa shi kenan sai kaga kuma yana ba malaman ma abinci kowa da Allah ake shi kowa da yadda Allah ya shi kowa da baiwarsa kowa da yadda amfaninsa a cikin al'umma wani sai ya shiga kasuwa za ka ga baiwarsa wani sai ya shiga sana'a wani sai ya kama wata sana'a shi yasa ɗan kaɗin ba shi da kokari kake shi gida idan ba shi da kokari iyaye da yawa suna wannan kuskure ɗanka da yake zuwa na ɗaya da ɗanka da yake zuwa na ƙarshe mai bambancin su ƴaƴanka ne kuma kowa yana da baiwa shi da yake zuwa na ƙarshen nan ai shi ma na ɗaya ne a ƙarshe ai falsafa ake wa yaro dukkan zuciyarsa ta kare wanda ya zo da takardarsa yana nuna baba ya zo na ɗaya wancan shi ya zo na ƙarshe shi kuma ya ɓoye ta in yanzu ka ce kawo mu gani kana ka zo ba na karshe ka juya ta kace ka gani sai ka ce ka zo da daya Allahu akbar in kai ba haka yake duk takardar da kai haka na ɗaya ne a sama ko in aka haka fa na karshe ne a sama ita to kaga ka kawo sama Allahu akbar sai ji dadi a ransa ka masa abin nan amma kar ka bari zuciyarka ta kare dan yana zuwa na ƙarshe akwai wanda yake da yaya biyu ɗaya mai zuwa na farko ɗaya mai zuwa na ƙarshe duk mata ne aka zo aka jira ba ƙarshe wannan ta ci wannan ta faɗi sai ya ɗauki nauyin wacce ta cin ya watsar da wacce ta faɗi ta zo ta zauna tana kuka tana tagumi iyayenta ba sa mata wani abu saboda ta zo na ƙarshe sai ta fara tunanin to ko ta sa'a za ta kama sai ta ɗauko irin kayayyaki da aka siyo mata na bulawu da waye sai ta zo ta sa reza duk ta fafuce su mai da su fitin sai ta sa zare da allura ta sake ɗinke su ta sake warga za su ta kuma ɗinkawa sai ta ce za ta iya ɗinka waɗannan sai ta siyo yaji ta ɗinka su akan wannan shaf ɗin ta ce a bata rance za ta siyo keke aka bata rancen kuɗi ta siyo keke sai ta fara ɗinki wannan ya dukkan da take siwa nata take dinkawa mutane suka fara ganin wani design ta ka fara siya tun tana siyo da kawayenta sai jama'a suka fara sha'awa daga nan ta nemi rance ta kafa kamfani ɗan ƙarami daga nan ta tashi ta arziki ta ɗauki ma'aikata waccan da take zuwa na ɗayan da ta gama aiki sai ta zo ta wajen gama karatu sai ta zo ta ce da Allah ta ba a bata aiki ita eh, wannan ta zama hamshakiyar mai kuɗi kamfanin ɗinki ga ita ita kuma wannan ta gama karatu ta zo na ɗaya kuma ba aiki sai ta zo wajen wannan ɗan ta ta da ba ta da ƙoƙari yanzu ta zama hamshakiyar mai kuɗi ita kuma sai ta zo ta ba ta aiki ce ma an ce sai da ta ɗauki ma'aikata daga masu digiri ɗaya zuwa na biyu sama da mutum dubu suna aiki a ƙarƙashin kamfaninta shi kowa da baiwarsa kuma na ga wani ya yi rubutu ya ce shi da abokinsa suka shiga secondary school kullum abokin da shi yake zuwa na ƙarshe kuma yana zuwa irin ko na kusa da ƙarshe ko na tsakiya tsakiya aka gama karatu a haka wannan result ɗinsa ya kyau wannan bai kyau ba suka tafi eh, institution haka nan aka yi sai shi da ya gaji baya nasara ko sai ya fada siyasa sai fada siyasa ya dinga surutu kafin ka ce me ya zama shugaban wat shugaban kaza shugaban kaza fil sai gashi ya zama prime minister to yanzu ya zama prime minister sai shi wancan din kuma yazo yana neman aiki sai ce a me ka bare ma kake ta zuwa na ɗayan nan <laughs> yace ai ai ai me bisin da yace to je kana baka ministan lafiya yace na gode sa na gode sa na gode sa sai rayuwa ta ce kowa da inda Allah ya sa masa yanzu shi profesor din ya ba su aiki kwanan na aka yi ta magana a kan cewa takardar sakandare ya kai ta nema ta shugaban kasa amma mutum ne a ƙarƙashin sa profesor da doctor mo ya ba aiki manyan kajiran duniya kusan su adadin nan wanne da suke da wani digirin arziki ko mu hamshakan masu kuɗi kan namu na Najeriya zuwa suke da wata takardar arziki amma sai takardar dala malam da naira wani aka ce masa wai kana yawo a duniya baka jin turanci ya ake yi ne sai karkace ɗauko bandar ɗin dala ya ce wannan ba yaren da ba ta ji duk da na je kawai da ɗauki ma'aikata su dina a baya da dala ta in ne magana sai su ce ya ce kaza shi ne ya ce a ce sa kaza ya ce kace ta ungwar haka shi kenan in dai kana tare da dala su zaka tsaya jin wani yare tafi da dala ko yau yare kana ji a duniya to kaga a daina kaskanta mutane ko mutane su daina kaskanta kansu duk su da kokari a wani fanni shiga wani fannin watakila a nan nasibin ka yake wani ya ce malam tambaya ta yana cewa Allah ya jarabce shi da nauyin ofishi ne malam dan Allah ka yi nasiha mana ga wasu makwabta kuma musulmi amma ba sa magana da juna makwabta ne ba sa dama kai magana a BBC na faɗi wasu abubuwa guda goma da ya kamata a zama guzurin Ramadana a ciki na ce ai yafiya domin wannan watan mun shigo ne mu ma don Allah iyafe mana muna nan da giman zunubai da kurakurai da muka da yawa muka shigo muke daga hannu Allah iyafe mana na Aisha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wace addu'a zan yi a daren Lailatul Qadr yace ki ce Allahumma innaka afuwun tune tuhibbul afwa mafu anni kai mai afuwa ne kana san a dinga yin afuwa to kai mai ba za ku wa junan ku afuwa ba ai a ma ku yi abin da larabawa cikin a zamanin jahiliya idan mutum yana fada da kai sai kuka hada a cikin wata mai alfarma sai ce mu shirya mu dan shirya zuwa wata daya in ya so bayan ramadana sai mu ci gaba da rigimar to akalla ko da ba za ku shirya dindindin ba a je kai masa magana ku gaisa a alhamdulillah ai sun shirya sun shirya ramadana ko ta sai ka ɓata rai dan ka ce an koma gidan jiya akalla ma kenan balle kuma mai amfanin wata gaba yanzu in ka duba abubuwan da ke gaban ka sun fi karfin ka tsaya kana rigima ko gaba da wani to da ka siyafe wa juna in kun san su kuma ku ba mu lambar su mu gayyato su ko mu jin da suke ku gayyato su su zo domin mu sulhunta su domin an taɓa bani lambar wani suna rigima da makocinsa na kira shi na ce ka zo sai ce kai kai ne za ka zo na ce gani na fadin da kake ko ina kake in zo